ko shi da nasiru yusuf gawuna ko kuma injiniya abba kabir ila har ya gama shekara takwas ɗinta ba abin da za ka mora ila ma bai san da kai ba to na farko abin da ya kamace mu shi ne mu kudirce a cikin zuciyarmu Allah ya gama yin hukunci muna kira ga al'ummar Najeriya gaba daya. a yi wa Kano addu'a ta musamman saboda munasabar sanar da zaɓe da aka ce za a yi gobe. An daga mutum an nuna Allah an buga shi da ƙasa ya ce shi ba ka da shi ba. Ka kunya ba ya ce. Shi wallahi wallahi ban fara ya san an ka da shi. Amma ya taurin kai bai yadda an ka da shi. Wani irin abu ne wannan? An yi zaɓe a Kano, abba gida gida ya ci, ya kada waɗancan. mugunta ce kawai yanzu ake so a yi wa abba gida gida a kwace kujerarsa mugunta ce muna so mu gaya al'ummar jihar kano cewa wannan matsala da ta faru abu ne na ɗan ƙaramin lokaci in allah ya yarda wannan kotu ta koli za ta karɓo muku hakin ku ba mu da kokonto kuma ba mu jin duk abin da allah in shi ne daidai Allah ya mana zaɓi wanda yake shi ne daidai in ya zaɓe mu Allah ya riko da hannayen mu Allah ya fidda mu in ya jina mu kamar yadda kowa ya sani gobe la'alla za a yi shari'ar gwamna a garin Kano wannan shi abin da kowa ya sani haka ne ko to babban abin da al'umma ta fuso shi ne zaman lafiya abin da al'umma ta fuso shi ne zaman lafiya saboda la'alla idan wani samu gwamna daga ciki ko shi da nasiru yusuf gawuna ko kuma injiniya abba kabir ila har ya gama shekara takwas ɗinta ba abin da za ka mora ila ma bai san da kai ba to na farko abin da ya kamace mu shi ne, mu kudirce a cikin zuciyar mu allah ya gama yin hukunci makana amrullahi kadaran makadura Allah ya ga mai hukunci kuma shi Allah la a li hukumi ba wanda yake bibiyar hukuncin Allah Allah ya tsara ya tabbatar da haka ita kaddara ka kalli babin kaddara na farko dai duk wani abu da zai faru Allah ya san shi kuma Allah ya rubuta wannan abu kuma wannan abun ba zai kasance ba sai in Allah ya so muna gane ha wannan abin Allah ya halicce shi Allah ya san shi Allah ya rubuta shi muna gane kuma sai Allah ɗin ya so abin zai tabbata to duk muminin da ya san wannan to abin da ya kamata ya wa kirjinsa shine wannan kaddara din wannan babu laifi kowa ya ra'ayinsa nan gudun ka ɗauka kowa yana da ra'ayinsa duk babu laifi wani wannan yake so wani wannan yake so amma duk da wanda kake so kai wa garin ka fata Allah maɗaukin sarki ya zaɓa wanda ya fi alkhairi ko ba shi kake so ba duk wanda sharri ne zuwansa ko shi kake so Allah kar ya shi to wannan ita addu'ar ta bi dacewa so da yawa muna hukunta al'amarin ubangiji al'amarin ɗan adam wani abin da zai kalla shi ne in ɗaya daga cikinsu ne ya samu to ni ma zan samu ya kasa gane cewa waye mai azartawa ne Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin shi sa Allah da kansa yace faftagu inda Allah rizq ku nemi arziki a wajen Allah to ba abin da muke nema shine zaman lafiya kuma su kansu in takarkarar nan musulmi ne iya daga cikin kuma rukunin imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai da kaddara mai kyau ko mara kyau wallahi Allah ya gama tsarawa gobe wanda Allah ya tsara shi zai yi kila kana tunanin naka ne zai yi amma kuma Allah ya tsara ba shi bane kila wannan yana tunanin nasa ne zai amma Allah ya tsara ba shi bane to abin da ya kamata shine mu zauna lafiya me abin da ya kamata domin Allah ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir mulki gaba ɗayansa a hannun Allah yake shi yake bayar da shi ga wanda ya ga dama ya kuma kwace daga wanda ya ga dama to lalle mu zauna lafiya kar ka yadda ka je rigima ko zanga-zanga ko tashin hankali gaba ɗaya waɗannan ɗan masu takarar su biyu wa ka taɓa ganin ɗansa a gurin zanga-zanga wa ka taɓa ganin ɗansa a gurin rayot wa ka taɓa ganin ɗansa a gurin faɗan daba wanda kuma duk cikinsu duk wanda ya samu 'ya'yansu sun fi samu sama da kai to mu yi abin da ya kamata na farko dai mu yi addu'a Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi wannan shine abu na farko abu na biyu mu kudirce a ranmu ko abin da ya faru ba shi nake so ba to mu sani cewa abin da Allah yi Allah baya kuskure Allah daidai yayi muna ganewa su da yawa su nasiha da zan yi musu wani samun mulkin wani wallahi bala'i ne don haka wani rashin samun mulkin ya fi mai alkhairi kuma dukansu Allah zai jarrabe su da wanda ya samu da wanda bai samu ba sai Allah ya jarrabe shi kai Allah zai jarrabe ka ya ga mai kai idan wanda yake akai aka barwa to Allah ya jaddada masa ne don ya ga cewa a iya wanda ya yi zuwa yanzu zai gyara kurakuran da ya a baya ko kuma zai ci gaba da su mana gane ha? an yi abubuwan da kowa ya san ba daidai ba ne wasu kuma daidai ne to abin da Allah zai mai jaraba shi ne wanda ya yi na daidai ya ci gaba da su wanda ya ba na daidai ba ya tuba ya gyara ya koma ga Allah in kuma bai yi ba to zai je lahira shi kuma wannan idan shi Allah maɗaukin sarki ya ba to shi ma Allah maɗaukin sarki ya jarrabe shi domin Allah yana tafiyar da wasu mutane ne da hikima duk waɗanda sun tafi Allah ya kawo wani wallahi akwai hikima misali da dr abdullahi umar ganduje ya tafi injina abba kabir ya zo wallahi akwai hikima da haka in shari'a ta sa gawunan ya zo ba abba ne ya zo ba to shi ma akwai hikima domin Allah ya ce walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu sai Allah ya ce kadhalika najzil qaumal mujrimin sai ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun Allah ya ce ya halakar da wasu mutane walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu mun halakar da waɗansu alƙarya waɗansu karnoni kafin ku lokacin da suka yi zalunci suka ki mana da'a suka yi abin da suka ga dama waja'alhum rusuluhum bil bayyinat manzannin sun zo musu da hujjoji na ga abin da za su ga abin da za su bari amma fa ma kanu li yu'minu musu imani to wannan halakar da Allah musu yace kadhalika najzil qaumal mujrimina kamar haka ne muke saka duk waɗansu mutane mujrimai masu saba mana in an ba ka saba ma Allah Allah zai yi maganin ka shi ma in wani ya biyo baya Allah zai maganin sa to amma da ƙarshe sai Allah ya ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ard duwar kaifa ta'mal me yasa Allah madauke sarki yasa kuma maya a bayan ƙasa shine dan ya gaya za ku da Allah ya karbi a gurin ganduje bawa Abba Kabir Yusuf ya yi masa haka ne don ya ga me zai yi da haka in ya ci gaba to ya gyara kurakuran da ya yi idan kuma aka karbe aka ba nasiru yusuf gawuna wallahi shi ma allah ya jarrabe shi ne don ya ga me zai yi kuma duk wanda bai yi wa allah abin da yake so ba wallahi allah ba zai kyale shi ba da haka wani lokacin wallahi da samu mulki gwanda ka rasa domin nauyin da ke ciki shi sa manzala sassanama alaihi yake cewa ha amana wannan mulkin da ka gani amana ne ba wai zuwa za ka kai abin da ga dama ba wa inna ha yawmul qiyamati khizyun wa nadama rana alkiyama kuma taɓewa ce da nadama sai wanda yake karɓi mulkin nan da haƙƙinsa kuma ya bayar da wajibin da yake a kansa amma in kai ba daidai ba kai ka jiyo amma mu abin da fi muhimmanci shine lalle mu ɗauka cewa mu za mu yaɗa zaman lafiya a cikin al'umma kar a amfani da mu wajen tayar da rigima na biyu mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da abin da yake shine alkhairi duk abin da zai zama alkhairi ga al'umma da addini da wato gudanarwar mutum da gobe muna roƙon Allah ya tabbatar mana da shi <coughs> duk abin da zai mana musiba bala'i muna roƙon Allah ya kawar da shi su kansu 'yan takarkarin duk wanda samun mulkin nan zai zama mai bala'i Allah ya raba shi da shi amma duk wanda samu zai zama mai alkhairi Allah ya bashi mun yi wannan shikenan rayuwar mu ta tafi na yi wannan jawabin ne saboda ni na san bana nan za a faɗi zaɓe yanzu haka ina jin jirgi na takwas da rabi ne zan bar gari insha Allah ta wa ta'ala yau kuma ba zan dawo kila sai dan bayan wani lokaci da haka muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da abin da yake shine alkhairi a wannan jiha tamu Allah ka kula mana da Kano da al'ummar Kano Allah madaukin sarki ka ba mu zaman lafiya da zaman lafiya Allah ka za'a mana abin da yafi alkhairi Allah ka tabbatar mana da abin da yake shine alkhairi Allah madaukin sarki ka sa mun gama rayuwa a nan duniya da lahira ya zama aljanna ce makoman mu wa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta muna kira ga al'ummar Najeriya gaba daya a yi wa Kano addu'a ta musamman saboda munasabar sanar da zaɓe da aka ce za a gobe muna roƙon Allah sa a sanar lafiya a gama lafiya ya Allah duk abin da ka zaɓar mana mun yarda da shi kuma muna fatan Allah ka yaye mana fitina Allah ka kare mana rayukanmu Allah ya zaunar da garin lafiya Allah kada ya bada damar zubar da jini Allah ka kare rayukan mutane da dukiyoyin mutane ya Allah ya Allah ka kiyaye dukkan wata fitina duk wani tashin hankali a kiyaye kuma mutane akwai bukatar su takaice zirga-zirga sai san ga yadda abubuwa suka je suka dawo wala tarqu bi aidikum ila tahluka takaitu da yin addu'o'i da roƙon Allah tabaraka ta'ala kuma komai zai wuce insha Allah ta'ala muna kyautatawa Allah zato amma dai akwai bukatar a yi wa wannan jiha mai albarka Kano addu'a Allah ya bata lafiya da zaman lafiya idan Kano ta samu matsala to arewa ce gaba ɗaya ko Najeriya ta samu matsala in kuma Kano ta zauna lafiya to wannan dalili ne na samun zaman lafiyar dukkan sauran jihohi Allah muna kyautata maka zato Allah kuma muna roƙonka muna tausuli da nakinka Allah kai muka dogara da shi kuma kai muke neman taimakonka duk abin da muke jin tsoro Allah ka yaye mana shi duk abin da zai dame mu Allah ka kare mu da shi Allah duk wanda zai nufaci mu da wani abu mara kyau Allah ubangiji ka ba mu kariya Allah ka tsare garin ka tsare mutuncin garin ka tsare al'umman garin Allah ka tsare musuluncin garin ka tsare kasuwancin garin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 ya imani da abin da Allah ya kaddara da ya rike wannan wallahi da kwargin da zai yi a ƙasar nan jama'u da kansu zaje su neme shi zo yi kwace kujerarsa ni a na zalunci ne zaɓe aka yi ka da ku kun yi bacci kuna da gwamnati a hannu wai a ce wai an samu wasu ƙuri'a ba tam wani ba sa hannu me amfani ejen ɗinku bai kamata mai sallah wannan mai salatin annabi haka mai salatin annabi ya san Allah a dinga rikici ana barbaza kuɗaɗe kuɗaɗen da da an barbaza mana da ba haka ba aka ce wani wani aljacin aka bashi abin da ko da an kore shi a kore shi ya samu kuɗin da bai sake talauci ba shi da 'ya'yansa. to me irin wannan muna da yakini in Allah ya yarda wannan kotu ta karshe za ta kwato al'ummar jihar Kano wannan haƙƙi nasu